Salamu alaikum. Lafiya Ya gida gona. Lafiya kuta aiki ne zai karace karace. A to kuma mu in ba mai karance karance ba me zamu. To to Allah wannan ko. To ai ku fulani ba ku san komai ko ko na gaya muku ma ba sani za ka yi ba. ka ina mu ko muka san komai ai. Ku ka san komai? Mu muka san komai. Kina da tambaya kai tambaya. To sai dai mu yi a A'a radun mu zan baki amsa ni kuwa. To in dai na tambaye ka. maji kana ji in baka ban ansa ba maji in baka sani ba za ka ban naira dubu biyar to har na yadda na yadda ni kuma zan ma ƙari ma in dai ka tambaye ni in ban sani ba zan baka naira dubu ashirin ashirin ko ashirin haka kika faɗa ka da bakin eh. kifa to eh. na da bismillah na jin ka dan fulani ko ka iya gaya min nisan daga sama zuwa ƙasa mita nawa ne to kai gaskiya ban sani gaskiya naira dubu biyar to ni kuma yanzu zan miki tambaya idan har ka ba ni an zana to zan baki dubu ashirin Ka kenan na riba miki to dubu ashirin zan baki in wani tsuntsu ne tana ƙasa take da ƙafa hudu idan ta fara tashi kuma ta tafi da ƙafa uku idan ta je sarari kuma samaniya ya ƙare da biyu haki game kai ban san tsuntsun nan ba dan fulani to zaki ban ashirin zaki ban ashirin ashirin to an jira nake ba ni Awa, to kin ga yanzu gaba ma ki she fulani. Ni ma baka bani baka bani bai ita bai. To to ki ba ki an sami bana baki dan ni ko na shi kudin ka? ka gani ka ga dan fulani ina ji don Allah ni kon tambaye ka eh kare da kai tunani na yi fulani ba san kowa ba to to na yi ni ko wani wani irin tsuntsu ne haka mai sunansa to ni ma ban san shi ba kai ma ai biki san ratan sama da ƙasa ba ina